ainihin wato afa'ifal mansura da ainihin wato mutanen da suke aiki da sunna a ƙarshen zamani ta ce wal kalamu fil ghuraba min wujuhi tattaunawa da za a yi a kan lafazin al-ghuraba za a yi shi da fuskoki daban-daban awwalan fuskar ta farko al-ahadith an-nabawiyyah wajiba fi ghurbat al-islam tattauna farko ce akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo suke nuna cewa musulunci shi kuma garibi zai koma wani abu daban wanda za a yi ta mamaki shi ba a saba da shi ba an abi ta radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وزن الله يكي إن الإسلام بدأ غريبا للي شيء الدين المسلم شيء فارا أما أيوان أبو gari shi ne abin da ranar an ji shi za a yi ta ba da labari za a yi ta tattambayawa za a yi ta tattaunawa a kan shi ka ji wani abu da ya faru za ka taɓa ji kaza ko ai an ce kaza a yi ta mamaki shi ne ma'anar gurba abin da mutane ba su saba gani ba a al'adar rayuwar su yau da kullum wata ya udo gariban kama bada annabi alaihi salatu wasallam ce ko musuluncin nan zai yaɗu ya zama kowa ya saba da shi da karshe kuma ya koma kamar yadda fara a matsayin bako abin mamaki fatu ba da gora ba za Allah ya ce alherin Allah ya kai ga jama'ar da za su yi wannan addinin a lokuta da lokuta da ya zama gari ma'ana na farko da na karshe ke wanda za su yi shi a farko su ne waɗanda suka yi shi sahabbai jirin kudu waɗannan tuba lamu da wanda za su yi a ƙarshe wanda su ma za su zama kuma jirin. muharfa wanda za su kai kai sahabbai a lokacin da za su zo a ƙarshen zamu ana mamakin irin addini da suke wafil babi wannan a mutum ya da shi ma da yake wafil babi an jama'a su bin sahabati radiyallahu anhu akwai tattaruwar sahabbai da suka fito hadisai ire-iren waɗannan alifun daga cikin su hadisu abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi al-islamu ghaliban wata ya udu garibi kamar fila'a fa tuba lil ghuraba wannan da fazil turun wancan bambanci shi kawai a geren je kalmom kala kila shi ake ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man lil ghuraba ya rasulullahi sura ne ne ghuraba din nan kala al-za'u min al-qaba'il wasu isolated luzza wanda suka ware kansu daga cikin garuruwansu da al'adunsu da ƙabilunsu ɗaya nan ɗaya can ɗaya a wannan garin ɗaya a wannan dangin ɗaya a wancan kabila karan baran da al'umma su akan addini Allah akbar wa fi riwayatin duk da wannan lafazin yana da matsala ko wa fi riwayatin al-jina yasluhuna idza fasada an-nas ga wanda ya inganta din cewa waɗanda za su yi gyara za su zama su kan kasance gyara a lokacin da mutane suka lalace addini ya lalace kan da ɗabi'a kasuwanci komai قال في حكمه كوم أبو أجارة أفضي نبي باء حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدا غريبا سيعود غريبا كما بدا وهو يأرز بين المسجد بين المسجدين قرآني مثلا تجد دوري da yi tsakanin masallatai biyu masallacin makka da madina tsakanin harmai kama ta'zim ta'zul hayyitu fi hujriha kamar yadda macijiya ke na ɗayewa a cikin ainihin wato ramus za a waye gari a iya nan farfajiyar ne kawai ake musulunci na gaskiya inda yake sakata ya wala kawai kamar da ake a yanzu babu wata ƙasa da take barin musulunci ya sakata ya wala yanzu ba wannan wajen ba kana da shehu kenan da yake musulunci ya da karnaki in ba a nan wajen ba a nan da kawai a hukumance aka yi a yi dukkan musulunci malai ci gaba da cewa hadisu abdullahi ibn amr ibn al-as رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات يوم ونحن عنده a wata rana manzon Allah muna tare da shi yana cikin tattaunawa da jama'a sai ce ubali gurbai alherin Allah ya shiga baki faqila bil ghuraba aka ce su a ya manzan Allah fala ya manzan Allah ya ce unasun salihuna mutane ne nagari fi unasi suɗi. a cikin al'umma ta banza kafirin mutanen banza tsewa su suka gani sai a samu wata cin hikin a cikin waɗannan mutanen banza da mutanen ciki har ma a kasa ganin suwaye man ya asihim aksaru min mayyatu wanda yake cin su yake saba wa abin da suke su waɗannan yan karan din sun fi yawa fiye da wanda yake goyon bayan su kallar da kinsa gani zama da masu cin suna suke haka a cikin iyalanka da dangin da ɗan uwanka da mutanen garinku da al'adarka da ku, waɗanda kake da saɓon da su sun fi da suke goyon bayan ka yawa to alamar gura ba uke kuma gane da ke zama sai ga wani shi kaɗai ne a dangin ko kuma waɗanda suke taya shi kan waɗanda du'a fa'u ne wanda ba su da ƙarfi wani shi kaɗai ne a garinsu wani shi kaɗai ne a al'ummarsu a yankin su. ko kuma ba su fi su biyar ba ko ba su fi su ɗari ba a cikin mutum dubu hamsin haka dai an zam yan wato haka tare a cikin al'umma fi riwayatin alfararuna da dinihim masu gudu da addininsu ya ba asuhumullahu azza wa jalla yawmal qiyamati ma a isa bin maryam alaihi salam an ya tashe su ranar alkiyama a cikin karabta isa da mu Allah ya kara masa aminci wannan riwayoyin akwai da ba su ba jama'a amma saboda hadisin al-ghurba za mu zo mu ji hadisi ne ya riga ya zama mutawatir idan hadisi ya zama mutawatiri ba a magana inganci ko rashin inganci duk abin da ya a cikin kuma cikin labar da sannan kara ce ba bayyana ba malamin sukan aiki wato ah, kauri kai a kan shi yace hadith ibn abbas wa anas ibn malik radiyallahu anhuma yaqulu hadith abi hurairah radiyallahu anhu anas ibn malik ibn abbas yakulu sirun hadith ibn abdullah dan ibn abu hurairah wa hadith jabi ibn abdullah wa sahl ibn sa'd radiyallahu anhu min hadith ibn mas'ud fi riwayatih as kuma waɗannan sarwaito ibn hadith ibn mas'ud riwayat al-bukhari في حديث عبد الرحمن بن سنة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا الإسلام غريبا musulunci ya fara a matsayin bakon addini sun mai hudu gariban kama fada ne kuma bako kamar da ya fara faɗuɓa ne da guraba ya ya rasu lalla wa mani da guraba aka ce suwaye guraba ya manzan Allah kala alladina yuslihu da idan ka sadan masu kawo gyara idan an lalace ina Allah da raina ke hannunsa da yanhazan al-iman ila madina ce imani ya tattaru gaba ɗaya ya taru a madina kama ya huzu saili Kama yadda ruwan sama ke sauka ya je taru a kurkufi guda ɗaya zai sauka a duka gari ko a duka yanki sai duka ya je taru kuma a waje guda wallazi nafsi bihi ya arzanna al-islamu ila bayan masu masjidin kama ta arzul hayyitu ilal ila hujura cikin da Allah sai mun zuciya guda ya taru a wuri guda kankanin masallacin nan guda biyu tsakanin makka da madina kamar yadda macijiya ke tattaruwa a cikin ramin sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu a naswa hadisi abdurrahman bin sanna radiyallahu anhu sannan sa'ad dan abi waqqas ya ruwaito kusurkucin wannan hadisi da muka ji daga abdurrahman dan sanna Allah ya kara musu yadda gaba da حديث al-muzanni radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ya ce inna ad-dina la yaqbiz lalle shi addini zai zo da ainihin wato tattaru wuri guda إلى الحجاز فكثر مكة كما تعرض الحية إلى وجهها وليأكلن الدين من الحجاز مقل الأروياء من رأس الجبل إن الدين ولا يعقلن الدين الدين من الحجاز مقل الأورياء من رأس الجبل كما مسلم شيء مقل إليه أثر مكة irin yadda ainihin wato a abin da busasshen itace yake makalcewa a saman bishiya a saman dutse yadda abubuwa su alewa a cikin dutse su kasa faɗowa kasa su rasa yadda za su sauka to haka haka musulunci duk makalkale a cikin hijabi a rasa duk da shiga ba nan inna dina da da ba, lalle wannan addini ya fara da matsayin bakon addini wani ji'o gariba shi kuma wani bakon addini ko kuma hukumar gora ba alherin Allah ya kaga masu yin addinin nan a zamanin da yake bako wanda suka yi su ma da nasa in ji hadisi sunnati wanda za su ta kokarin gyara abin da mutane suka kawo a cikin addini na a bayana kan su cewa kaza ba addinin Allah bane kaza ba sunna bane kaza bid'a ne kaza maguzanci ne kaza fasikanci ne a shi cewa sun ci kowa zai iya ba sun ci duk ba a cikin aiki a bil jumla mala yace a takeici fa hadithul ghuraba'i mutawatir hadisul ghuraba hadisi ne mutawatir كما نص على ذلك السيوطي في تدريب الراوي كما يدعى الإمام السيوطي يفضلك أسكين تدريب الراوي والسخاوي الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة الإسافة في المقاصد الحسنة والغماري لأنهم غماري سيسا أمام مسلم وتحسن غماري ما بيه في تعليقه على المقاصد الحسنة أتكلم تعليق اللي هو الإسافة المقاصد الحسنة مع الإمام السخاوي والكتاني في نظم المتنافع هكا الإمام الكتاني أتكلم في النظم المتنافع كتوى أن ما لم يسن ثبت لسوى حديث الغرباء حديث لون دي جائده هو متواتر هذا مسألة تفرقون كي يندنجني لشيكي شابيه ثانيا أجنبي تكثير الغرباء معنى الغرباء جاءت بيادات مفسرة للغرباء تكلمت takallantu alaiha mufradatan yake an zo an sami wato an samu lafuzza da suka zo suna fassara ma'anan al-ghuraba wanda nayi maganganu akan sa wanda ke na musamman a littafin shi na musamman akan hadithul ghuraba wa ana adummuha ila ba'dha linasla ila ba'dha ba'd al-nasa ila qawlin fasl fiha yanzu zan haka su dan mu kai ga guda ɗaya kai. أولا أبو نفر كو النزاء من الكبائر لم أرها إلا في حديث عبد بن مسعود وهي ضعيفة لأن مدارها على أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس مختلف لفظ النزاء من الكبائر wannan ya zo da cikin riwaya ainihin abdadan mas'ud wadda ainihin wato aka ruwaito daga abu ishaq as-sabi'i wanda wannan mutumi mudallisi da kuma wanda yake ya ruɗe daga ƙarshe haka wannan ba ta tabbata ba saniyan abu biyu alladina yaslihuna idza fasada an-nas ja'at fi hadith abdullah ibn mas'ud bi isnadin sahih wa fi hadith abi hurairah bi isnadin fihi bakr ibn sulaym sawwab wa huwa da'if lakin bi sababi waɗannan hanyoyi ah, hanya abdullahi dan mas'ud bi isnadi ingantacce Hanyar abu hurairah isnadin akwai wani mutum mai suna bakru ibn sulaiman sawwa wanda yana da rauni amma ba wanda za a yi batsi da shi gaba ba ana a itibari da shi wa min tariqihi aidan sai hadisi sahal ibn sa'd bin sa'id shi wannan bakar din da ya haɗu da yau shi ya sake zuwa a cikin isnadin sahal ibn sa'd wa fi hadisi jabir ibn abdullah bi isnadin fihi abdullah ibn salih katibul layl haka lafazin annabi da yasbihuna ya zo a cikin isnadin abdullahi dan ah, jabir dan abdullah kuma a cikin isnadin akwai wani mutum mai suna abdullahi ibn saleh wanda aka fi da suna katibul laifi sakataren laif ibn saleh wa huwa da'ifun yustashhadu yana da rauni wanda ana iya kafa shida da shi ba a hujja amma وفي حديث عبد الرحمن بن سنة بإسناد فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك لا يفره به في إسناد عبد الرحمن abin wato abdurrahman dan sanna shi kuma akwai wani mutum da suna ishaq ibn abdullahi ibn Ya yace wannan abun watsi ne ba a murna da an gaishe shi wa fi hadisi sa'd ibn abi waqqas bi isnad sahih isnadin sa'd ibn abi waqqas shi wani isnadi ne ingantacce to kaga akalla ko isnadi guda biyu lafiyayyu akwai isnadi guda biyu waɗanda suke masu ɗan armashi armashi waɗanda ba su laifi a kansu sai guda ɗaya matacce daga hadisi ya kai ya sha labari المرسل يحيى بن سعيد إسناد فيه ضعف وبهذا يتبين أن هذه الجملة صحيحة مستفيضة أقولنا الجملة تثبت تأكل الجنة هذا تهدو يجيوة أبو أكو ليزو لفصل معنا الغرباء شيني أناس صالحون في أناس سوء كثير wasu mutane ne na gari ɗan kaɗan a cikin tarin mutanen banza masu yawa man yi asihin a man mai fiye malam yake ta cikin hadisin hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as wa hiya sahiha wannan ta inganta a cikin hadisin ainihin abdullahi dan amr dan as wa qad qad da subti nuz'a فذكرها في الباب الذي جمع فيه da التي لا اصل لها في كتاب احياء علوم الدين جلد ترجمه ابي حمد الغزالي من طبقات shafi'iyya. yake surki abdul wahab ya yi bankaura abu adal shi ne ya kauce daga hanya ya kauce daga hanya kaucewa mabayyaniya a yayin da zo a cikin littafin tabaqatu shafi'iyya da yayi tarihin malamai shafi'awa a cikin tarihin al-imamu al-ghazali abu hamid al-ghazali sai yayi maganganu a kan littafin littafin ihya'u ulumuddin wanda littafi ne shi ma la yutrahu bi ba a murna da shi sam littafi ne hadari kwarai a cikin musulunci wani kasa ambulance sun ba da fatawa a kan a tara shi gaba ɗaya a ƙona da ku gwamnati ta ba da sanarwa a lokacin nan a ce duk wanda yake da iya wani jiki ya kawo shi suka kawo aka ce da compensation kowa aka biya shi kuɗin da cancanci irin nuskar da yake da ita aka ce aka tara nuskokin ga olympic kamar kamar girman dutse aka tara dalar guda ta nuskokin malamai suka zo aka aka ba da fatawa aka karanta nufazin fatawan malaman da alƙalan aka samu ainihin wato haduwa a kan lalle a kona su a dinginan Alhaji na wannan lokacin kamar ka ce sakataren gwamnatin lokacin da kan shi ya ɗauki wuta ya cinna wa littafi aka officially aka kona su amma an samu sun riga sun yada a duniya kusan tarihin ga zai ko da sun littafin sai alamun lubara ba da biyu maganganu kwatan kwasan waɗanda saboda gazali ya haɗa ɓama al-kubra a littafin kuma da sunan musulunci musamman aka zo magana kan hadisai malami ne kai amma sai sako da iliminsa da falsafa ya shiga falsafa ya zurfi ya zurfi ya kada kashi sai daga baya zo yana nema ya fito ainihin wato ku da haka kifafan ba ya zuwa fallasa ke samu halin fita ba sai a kasar rayuwarsa aka ce ya kuma baya karanta komai sai alkur'ani sai sayul bukhari ya ma mutu an sami shi rungume sayul bukhari kuma tsawon wannan karshen rayuwarsa sai yana ta dama. akan abubuwan da ya wuce karan littafai iljamul awani an ilmi kalami da makamantansu jallin zamun jahilai daga ja baya daga ilmul kalam to ga zali kenan babban malami a shafi'iyya shi kuma wannan al-imamu abdul wahhab sulki da boyin littafi da bakatun shafi'iyya da tarihinsa a cikin tarihin ya ware wani mabahasi ya tattauna akan littafin ihya malam malahu wa ma a cike sai ya tattauna a kan hadisai wanda ba su tabbata ba a cikin ya ulimci shi ya kawo hadda wannan hadisin da na ainihin wanda magana cewa a yi yana ciki a kuma safi ya ce wanda imamu zainuddin al-iraqi ya yi mai suna al-mughni an hamlil asfari fil asfari في تخريج ما في الإحياء من الأخبار تخريج الإجاء به haka samu ainihin gadi a game da wasu matsalolin da suke cikin lafin yawon lullubi da ana kawo tare da shi a ya riga ya shi ya shuɗe shi lokacin lokacin da aka yi wannan kwanan tafin ya riga ya shuɗe a duniya shi kam sai ce وهذا وهم كبير وخاصة أن هذه الرواية في المسلم بالإمام أحمد وكي وهم kuskure كسكرين musamman da wannan riwaya tana cikin muslim imamu ahmad kuma mutamassikuna bima antum alai wannan lafazin zakara hal ghazali fi ihya wa jiddi wa qala al-hafiz shara'i yaquluhu fi gaba'i man lam ara lahu asla ah, lam ara lahu asla da iraki zo a cikin wannan talikin da kake ce an faɗi misali ya faɗi wannan wajen siffanta ba yace lam ara lahu asma shi ban ga inji zuwa cikin hadisi wa sharha sulki fi al-ahadith allati la asla laha al-warida fi yarul muslim shi ma sulki ya da wannan lafazan a cikin lafuzza da suka zo a cikin ainihin wato ya ulil wannan da aka yi a cikin hadisi jumla tarjumatul ghazali fi tabaqat ash-shafi'iyya qult limalan salim sai ce wal amru kama qala abin da suka faɗa su sulki da su a abinan iraki abin da faradar ke na ƙwarai hmm. kuwa eh amma ba za a ce la asla laha ba cewa la asla laha na nuna cewa kwasa kwasa ba hadisi da ke da isnari الضرارون بدينهم يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة مع عيسى بن مريم عليه السلام جاءت في حديث عبد الله بن عمرو بإسناد ضعيف وإنما يكون إسناد لروني رواية عبد الله عن عمرو بن عاص yace allazina yusluhuna ma afsada an-nas kaga kai yusluhuna idza fasada an-nas suna gyara suna gyara kansu kenan idan mutane sun lalace kuma kuma su ce yufsiduna ma afsadan nasu kan kamar kai ne akan gyara gyara kanka kuma gyara abin da mutane suka bata ba ka fiki da awa kai wa'azi kinan bayan kai ka kan gyara kanka wannan yace a fi hadisi kashi ibn abdullahi ibn abi al-jiddihi wa huwa wahim bi marra yau kai tsaye alladina yaziduna idan ƙasan nas wanda suke cike abin da mutane suka gaza a kai? جاءت wannan tsarin ya zo wannan fasara ta zo fi hadisin musallaf ibn hanbal mursala ta da ya ruwaito shi haka sai kuma qalu ya rasulullah kaifa nakunu nakunu qariban ya za a yi a ce kuma musulunci ya zama duk ko kala kama yuqalu lirajuli fi hayyi kaza wa kaza innahu la gari yace kamar da za a dinga cewa mutum kan ya shiga gari kaza ko anguwa kaza a da ba na su ba a ce ala kai ba ne a ga fuskar shi ba a saba ganin ta ba a ga irin shi shi ba a saba ganin irin ta ba ya ce halacewa na bako ne ya wuce a ce halamun shi bako ne wanda ya ce ga a cikin hadisin hasan al-basri mursalan hasan al-basri ya ce wannan ba a cikin cikin isnadi kasa kasa alladhina yumsikuna bi kitabillahi hina yusrafu masu riko da ƙwarƙwarin sanda aka watsi da shi wa ya amalu da bi sunnati hina tutfa'u suna aiki da sunna sanda ake ainihin busne ta ja'at fi hadisi bakr ibn amr al-ma'asiri al-mu'asiri wanda ta zo a cikin riwayar bakar dan amr al wanda akwai bi'i mai faɗi a cikin isnadin al-ashir la na fi billahi ولا يكفرون أحد في الجنة ba musu game da addinin Allah ko ba sa karfarta wani mai bin ya kalla alƙibla ya kalla don zume. Kun lafafin yace ja a cikin hadisi a bigarda wa anasin wa na musulmi'ina bi sanadin wahidi da kuma ya zo a cikin ainihin riwaya abu gardai da anas ta wasila da yi zuwa gare su duka amma mai rauni kwan wajen jumla ikilali da kai ce فلا يصح في تفسير الغرباء إلا تفسيران مرفوعان inda tafsiri ne daga manzan Allah ta salama fassara daga manzan Allah ta alaihi salama to guda biyu ne suka inganta game da fassaran guraba al'awwal da uku alladina yuslihuna idza fasadan nas wanda take gyaruwa a san da suka lalace suka barnata da addinin Allah asani fassara ta biyu unasun salihuna wannan gyararrun mutane za su kasance ne fi unasi su'in kasiri a cikin tarin mutanen banza da suka yawa a ya yi a kasa min man yutsiyo wanda ke goyon bayan su yake ainihin wato wanda ke saba musu sun fi yawa masu sabani da su sun fi yawa akan masu goyon bayan su yau a haɗu gabar ɗaya akan ainihin wato a faɗa da shi sai wasu ƴan kaɗan za su saba za su goyi bayan su. matsala ta uku da al-ghuraba hal bayna al-ghuraba'i wal fitnati an-najiya wal ta'ifati al-mansurati tagayur ayan da magana akan al-firqa najiya a ta'ifa al-mansura al-ghuraba to zai tattauna mana akan shin waɗannan tafarkin daban-daban ne kuku tafarki ɗaya ne al'umma ɗaya ce ɗaya ce ɗaya ce ƙungiyoyi ne ko tawagogi daban-daban farka aina hadhihi al لأنها تفضي إلى حقيقة واحدة babu mutu tsakanin waɗannan sunaye waɗannan ainihin wato da kubba babu mutu tsakanin su saboda suna komawa ne ga abu guda ɗaya wanda ma sabaha bihi alul ilmi min ma faɗa farko قال الآجري رحمه الله في صفة الغرباء المؤمنين الإمام أبو بكر الآجري الله يغفر تامش التافن صفة الغرباء من المؤمنين يشي وقوله صلى الله عليه وسلم سيكون قريبا معناه والله أعلم أبدا من ذلك الله يكينك الله يتسنن كيدي أن أهواء المدلة سنسو ينزوشيا يجيبوا إلى أكد مثال سكتين بس يوا ويدل كثير بها كثير من الناس مفي يوم مثل لك هلكة الشجاع ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس في أول شيء wanda suke kan gaskiya za su zama suna kan shari'a Allah za su kai gari suna zama a cikin mutane don kowa ba irin su bane lam tasma qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce tafriqu ummati ala 73 firqatin kulliha hafi dinar illa wahida al'umma ta za su rabu gida ta da uku duka ɗan wuta in banda guda ɗaya fa da man hiyar najiya kala ma ana alaihi yawma ashabi menene wa suwaye annazula dinnan da masu tsira su waɗanda suke akan abin da suke akan yau dinnan ne da sabbai na ma'ana duk wannan sauran sabbin su ne kafirun dinnan kuna su su'in kafirin masu mutanen banza da yawa kuma sun da dukkaninsu banza nan ta su kala daban-daban abin da suke haduwa suna iya ba junan junansu uzuri suna iya hankura da junansu a tafi haka daban nawa da ba amma duka ba ne ba komai to in aka haɗu gaba ɗaya akan wannan barnar sai a daga kallon wancan da su kuma suka dage akan sirri a yi gaskiya sai daga kallon samu ɗan wasu marɗaɗu a matsayin wasu fanɗararru a wani wanda suka ce kowa bai iya ba suna faɗa da kowa to yawan da jahilcin mutane wannan shine dalilin taron mutum a sai ai kai kowa ka ce bai iya ba kun ce kowa na shi ba shi bane kun ce kowa bai san abin da yake ba sai قلت لي مالا سليم سنتي وأنت أن الآذري رحمه الله فسر الغرباء بالفرقة الناجية كان الآذري يجي فسر الغرباء في سوريا الفرقة الناجية وقال الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله في كشف القربة في وصف حال أهل الغربة لذلك نشوف الكلمة كشف القربة جاي بكين شكي في وصف حال أهل الغربة وجن صفا غرباء وحنبلي yake wa amma fitnatu shubuhati wal ahwa'il mudilla fitnan shubuhohi da soye-soyen zuciya da za su ɓatar da mutane su halakar da su wani sababiha tafarraka ahalul kibla a dalilin son zuciya da bid'a ne musulmai suka rarraba wa tsaru shi'an suka zama kungiya kungiya wa kaffara ba'dhum ba'da suka kafirta junansu wa asbahu musulmi suka wayi gari a ada'an abokan gaba wa firatan kungiyoyi wa ahzaban da ainihin wato kungiyoyi firkan da rarrabe da kungiyoyi da an sanu ikhwana da ɗan uwan qulubuhum zukatansu a cikin sirrin wani kamar zuciyar mutum guda walam yanju min hadha min hadhihi al babu wanda ke ita daga waɗannan rarrabuwa illal firqatul wahidatun nadiya sai kungiya guda ɗaya kirtacciya wa humul madkuru da fi qawlihi al-islam shi da ka ambata da manzo Allah ce la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haqqi la yadurruhum man khalafahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum ala dhalik ba za a gushi ba ana samun wasu cikin hikin nan cikin al'umma ta suna ainihin tsayuwa a kan gaskiya wanda ya cutar da su ko ya tafi da su baya ba su ainihin matsala zai hana su yin abin da suke hatta ya ake lai haka ba su zauna har al'amuran Allah ya cike su rashin masu kenan ko zuwan mahaji da hum ala zalik wa hum fi akhir az-zaman al-wahda al-mazkur na fiya bil ahadith sai ci gaba da cewa shi ibnu wadar kenan a ƙarshen zamani waɗannan الطائفة القائمين على الحق إن الظاهر على الحق سوري جبور باء لن دعك أنبتاء أكثر سورة حديث فبدا لسان سنة فسر جنان سكين الذين يسلهون إذا فسد الناس هذا سبيل جارة بن متاني سنكا وقرنا وهم الذين يسلهون ما أفسد الناس في السنة wanda su yi jara sunnonin da mutane suka ɓata wani labina da firru na jini malam yake gaba cewa su ne masu gudu da addinin su minal fiqh hum luzza'u minal kaba'ir su ne wasu in tsararru ko kuma tsararru wanda waɗanda suke ainihin an cire su da kabilu ɗaruruwan su da al'ummarsu da annahum kallu saboda sun yi kaɗan su yi da fi badar kaba'ir minhum ahadu akwai gari ko kabilan ma da kwatan kwatan abu irinsu kama kana da na fil islam fi awwal al-amr kamar yadda wanda suka shiga musulunci a farko haka suka kasance ɗaya a kabila kaza ɗaya a banu abi ɗaya a banu abdullar ɗaya a sa'ifa ɗaya a kaza wata kabila ma gaba ɗaya babu ko za ka ba a wayi gari ƙarshen zamani wani garin ma wata kabila wasu mutanen gaba ɗaya su babu ahlus sunna a cikin su babu ainihin salafi a cikin su ci gaba da cewa وكذا ولهذا فسر الأئمة هذا الحديث مالك ابن رجب يشي حكى معلمي سك فسر ولا حديث يشي كودا معلما يشي قال الأوزاعي في قوله صلى الله عليه وسلم ذا الإسلام غريبا والسعود غريبا أوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي فسر ولا يشي أما إنه ما يذهب الإسلام يشي سني يقوم تصور عليه ba za a waye gari shi a ce musulunci ya kare ba walakin yazhabu ahlus sunnah masu bin sunna za ta tsare hatta ma ya buƙafi albarki minhum illa rajulun wahid har za a wayi gari a wani garin babu mai bin sunna ce da kanta duk wannan hadisai sun ga cikin dalilin da ruwa jama'a hal hadha al-ma'ana yujdi fi kalam al-salaf kathiran madhu sunnah wa wasfuha bil ghurba ma yace dan haka aka samu tsayawa a cikin maganganun salaf shi ne eh, da ke faɗa wannan bayan shi ne shi ne cewa talab an samu yaban sunna da siffanta masu mutu da sunan ba'u, wa wasu ƙari hajji illa da siffanta su da karanci وكان الحسن رحمه الله في كل أسلم الحسن البصري هنا ya البيش يا al السنة ترفقوا يا أهل السنة كل الذي أهنكني كنت da صحيح rahimakumullah fa innakum min aqallin nas kuma dan kadan a cikin mutane dan kadan wa qala yunus ibn ubayd haka yunus dan ubayd yake cikin mutane shi sai ta shi garban min sunna ba abin da yake sunna zama bako azrabu minha man ya'rifu wanda kuma tafi sunna zama shi ne mutumin cikin sunna in ake sunna mutane su kamar wani bako abu da an ga wani wani da yake sunna kuma sai a ga shi ya fi sunnan ban mamaki da ke to kaza ma ake sunnan ne sai ka ji wani sababu da suke ko ka ji ake su zama wanda suke wa su fiya da sauri kala istausu bi ahli sunnati fa innahum ghuraba da sauri a ƙarshen rayuwar su dan zai rasu yake cewa suna muku wasiki da ahli sunna ku kula da su ku dinga taimaka musu dan baki ne wasu san kowa ba ba wanda ya ba wanda ya da su ومراد هؤلاء الأئمة في السنة طريق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات yake abin da waɗannan malamai suke da fisasan albasari su da sauri su ainihin auza'i abin da suke da ahlus sunna su ne masu bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafarkin nan wanda yake shi kanshi akai da shi da sahabbansa Tafarki nan da yau waraka ya ya bamban da tafarkin shubha da tafarkin sha'awa daman shubha da sha'awa su suke tsaka biyu ibn qayyim ya tattauna wannan dalla dalla a cikin kitabun a ash su suke kawo su suke kawo ainihin wato maganganu na karna a cikin akida cikin fiqh musulunci cikin a shahawa su suke kawo saban Allah suke kawo ainihin ɓarna a cikin al'umma tun da zubar jiki da ainihin kwace dukiyar mutane da yin ƙarya da yin zina da suka zuwa duwani wani duk a cikin duniya sha'awar ta kawo ta sha'awar ta saba wa manhajin addini duk da a cikin addini kuma shubha ke kawo ta ولهذا كان الفضيل بن عياد يقول ذلك ما لم فضيل حيث يكي شوى أهل السنة من عرف ما يدخل في بطل من حلال ahlus sunna shine wanda ya san abin da ke shiga cikin shi na haram yana da katsan tsalle zai ci wa zalika anna akla al-halal min ahad khasa'il as-sunnati allati kana 'alayha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radiyallahu anhu saboda cin haram abin da ya halatta da barin abin da ya haramta a karancin kai shi da kuma barin abin da ya haramta a sabbin samuwa shi duk ya kalli wannan akwai halal a karan kai shi shi a tsayi ba su ke? akwai kuma halal ainihin akwai akwai haram a ainihin asalin don karancin kashi su ne alkhabisa ko sannan kuma akwai abin da ke haramta don sababin samu shi shi misali yanzu ruwa halas ne ka sha amma in na kwace ne sababin shi ya haramta maka shi abincin da halas ne ka ci idan na kata ne kaga yanzu sabbin ne ya haramta su to sai an lura da duka waɗannan biyu halas a asalin shari'a da kuma halas a sababin samuwar shi shi kada za ka ci haram a asalin shari'a da haram a asalin samuwar shi ba za ka ci wannan ba sai ka zama ka za ka zama alusunna وذلك لأن أكل الحلال cin abubuwa na halas daga cikin hisar shi daga cikin ɗabi'a ta sunnar addini sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai wasu abu ba alaji thumma sara fi min ahli wa as amma uh, min aka zo aka waye shi a cikin wato mustaqilahi na malaman baya malaman da suka rayu daga karni na uku kenan daga tsakiyar karni na uku da kansu imamu ahmad da na bayan su ne suka zo cikin malaman hadisi da wasu suka bai da sunna ibaratun amma kalima min shubuhati wa bi kadati ilayki kadati khassa fi masail kuma billahi wa malaikati kutubi yawm al-akhir wata ce sunna to ana nufin aqida da ta kubuta daga wata shubha za ka kitabu sunna na al-imamu ainihin wato imamu ahmad da na ɗansa da na ibn abi asim makamantansu duka suna magana ne akan sunna a aqida sharhu sunna na ainihin bagwi shi ma yana magana a abana ba na na na yabinan eh, eh, barbahari ko shi ma yana magana akan sunna a Zai iya irin waɗannan alfazu din sun zo ne da wannan ba a kwakwar shi daga ba aka tattaita shi akan aqida kawai ah, wa a وكذلك في مسائل Haka nan. abin da ke da alaƙa da kaddara wa fada'il sahaba da abin da ke da alaƙa da fallan sahabbai sannan ku fiya da ilmi da sunna suka rubuta littafai irin wannan fuska suna kiran su suna a sunna da anna ko azimun saboda haɗin da ke cikin waɗannan al'amura na da ya fi kai matsala wal mukhalaf fi ala shafa halakati wanda ke saba ma tafarkin gaskiya akan abin da shafa aqida imani da Allah da mala'iku da yau wannan lahira da littafai da kaddara da sallallahu da makamantan su wanda yake da sabani da asalin sunna akan wannan yana gaba halaka shi duk wani kaddari ko mu'tazili ko mushabbihi ko rafidi ko ainihin wato mujji ko khawari duk waɗannan sabbin ɗan bid'an nan bid'a suke da alaƙa da aƙidu waɗannan suna bakin gaba halaka Allah ya kare وأما السنة الكاملة هي الطريق السالمة من الشبهات والشهوات كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان والفضيل وغيره أما السنة الكاملة lafiyayya ta kuɓuta da shubha a yanzu wannan ma'anar ta fi faɗin sunna da ke da alaƙa da akida sunna da ke da alaƙa da akida da wanda ke da alaƙa da ainihin wato tafarki da manhaji da wanda ke da alaƙa da ibadoji da mu'amaloli da sauran harkokin rayuwa to wannan ita ce waɗancan suke magana akan ta su ainihin hasan al-bakari da yusuf dan khairin da sufiyani da kuma da makamantansu ولهذا وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان بقلتهم وغربتهم فيه don haka ya suranta ainihin wato a waɗannan da suka zo a ƙarshen duniya suna aiki da ita yace musu al-ghuraba duk wannan fa magana waye ibnu rabi dika ta magana shi ke shi malamin bai ta wannan magana sai anan ya kare shi shi inta qult li salibu sidati Ammal, kayfa adda al-hafiz ibn hajar al-ghuraba hum al-firqatu an-najiyatu wa al-ta'ifatu al-mansuratu la farqa kamar da ya lissafa cewa da kufaitun najiya da kufaitun mansuwa duk abu ɗaya ne ce babu bambanci na farka babu bambanci shi salisa abu na uku ahalul hadisi daga cikin sunayen da ake sanya wa waɗannan mutane don fassara ma'anarsu ana ce da su ahalul hadisi bayan da muka ji ainihin tsakitul mansura alfirqatul najiya al-ghulama ko yanzu kuma suna na gaba da ake kira masu ban tafarkin gaskiya shine a kira su da suna bi ahlul hadith wal kalamu fi ahlul hadith min wujuhi magana da ra'ayi kan ahlul hadith shi ma ta fuskoki daban-daban a wurin fuskar ta farko اتفاق اهل العلم والايمان على تفسير الفكره النازله والقائمه المنسوبه لاهل الحديث. هذا ما حصل اتفاق na نجد malaman tafsiri malaman kaza malaman komi malaman ilimi sun haɗa kan cewa duk da kake alfirkan najiya a tsaifin mansura to malaman hadisi ake nufi فعلا أيها العبد الباحث عن الحقيقة فتلي لكن باوى الله لمن ذكيا أن كلمة أهل العلم اتفقت على أن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية malamai gaba ɗaya sun haɗa kan cewa wanda ake yake da ainihin a kaifal mansura da alfirkan najiya su ne ahalul hadisi malaman hadisi wa ana arda ubai da yadaika hada alhashad alhaqila min shi da zan kira maka sunayen wasu tarin ainihin wato madadi da cikin su waɗanda suke tutoci ne a zamanin su cikin wanda suka rikwa suka hadisi aka san su aka san cikin su a hadisanci yace wa in kunta idhin la tajidu muqarran illa an tasluka sabila na ka lissafa maka su zaka ga ka da kan maka ka bi tafarkin su wa tabdida ala ka hau mata takalan bishin sawun su wa tattabi'a ka bi sawun fahimtar su fahum zawamilu dinillahi alamin dinin rabbil alamin su masu ainihin wato abokan aiki a cikin addinin Allah alladhina taqdimul kitab wanda qur'ani ne magana da su wa na naqafu kuma da shi su magana wa bihim qamat as-sunnah da su sunna ta tsaya wa biha qamu ita ce gatar su wa man yuti ghayra sabilihim faqad safaha nafsahu wanda duk ya banta cikin waɗannan ƙirƙirar malamai da ya wuya wulaƙanta kai shi, mai da kai shi safihu ya mai da kanshi bawa wanda ya san mutuncin rayuwarsa ba لكن هي لتنقو عبد الله بن المبارك المتوفى سنة واحد وثمانين بعد المئة الأولى للهجرة رحمه الله علي بن المديني المتوفى سنة أربعين وثلاثين ومئتين رحمه الله أحمد بن حمد المتوفى سنة واحد وأربعين بعد المئتين رحمه الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين بعد المئة الثانية للهجرة رحمه الله أحمد بن سنان المتوفى سنة ثمان وخمسين ومئتين للهجرة رحمه الله عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة سبع وستين بعد المئة الثانية للهجرة رحمه الله محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة ست وسبعين بعد المئة الثانية للهجرة رحمه الله محمد بن حبان المتوفى سنة أربع وخمسين بعد المئة الثالثة للهجرة رحمه الله محمد بن حسين الآجري المتوفى سنة ستين بعد المئة الثالثة للهجرة رحمه الله محمد بن عبد الله بن الحاكم النيسابوري المتوفى سنة خمس بعد المئة الرابعة للهجرة رحمه الله أحمد بن علي بن ثالث الخطيب البغدادي النيسابوري المتوفى سنة ستين وثلاث وستين بعد المئة الرابعة للهجرة الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة واحد آه، إيه، ستة عشر بعد الشهر الخامس ثالث هجرة عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة ستة وتسعين وخمسمائة للهجرة أبو زكريا يحيى بن يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة ستة وسبعين بعد المئة السادسة للهجرة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية شيخ الإسلام المتوفى سنة ثمان وعشرين وعلى الأكتاج آل الهجرة إسحاق بن إبراهيم الشاطي المتوفى سنة ستين وسبعين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني المتوفى سنة إثنى وخمسين بعد المئة السابقين للهجرة رحمه الله sai kawo gasunan jama'a a jira mutum goma sha bakwai wanda ba nan ta konu suna a nan da ke zama in dai kai ɗalibi ne sauraron karatu ko mai zuwa makaranta a ci baka taɓa shi sunan an san wanda shi kamar da ya faɗa shi shi ana karatun sunna za a ta jin wani ya ce daga wani ya ce da wani wannan duk ake ji limaman sunna malaman hadisi wanda suka tsaya kare a ƙida wanda ba su da wani shagari in da sunna a cikinsu ba wani kamar ta ƙungiyar, ko kuma mazhari ko na addini ko na tafarki shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma na daga cikin tafarkin ba sa ba sa kurari da kansu ko da ilimin ko su ainihin bukan kansu ko su tsaya su ainihin wato ce su su ne kaza kamata ya ce yadda ka ji su da nan to a ce kuma kowanne idan an bace shi za ka iya hararo kalla a ina ya rayu me yayi suwaye ɗaliban shi ne ya tafarki addinin da ya karanta wata irin gwagwarmaya ya sha su waye suka kyare sarakuna da malaman bid'a da yan yan afasa kowa ya rasa me ya kawo karshen rayuwarsa a ina ya mutu da sauran duk waɗannan kuma da su rubuta gaba da waɗannan abubuwa ke samun sa littafan tarihin malamai irin littafin tabaqat ibn sa'd irin littafin al-bidayah wa nihaya shiru al-jibal irin tazkiyatul hukm irin waɗannan littafai da ta samun tarihin waɗannan mazaji kuma galibin su an sha jin wani abu na tarihi. su nasiha da wa kaina da sauran ɗalibai shi kamar da yake je duk waɗannan ka ɗaya bayan ɗaya sai kuma tarihin shi dalla dalla nan kawai an jero su na matsayin wato misali duk wanda ka ɗauka za ka tara limami ne a zamanin da ya rayu wanda ya rike tutar addinin Allah wanda ya rike tutar sunna ya ainihin mata karantarwa da gata da sharifi ya kare ta daga ainihin farmakin masu farmaki da masu suka da shubuhar masu ainihin yada shubuha akan haka ya rayu akan haka ya mutu akan haka aka sai shi akan haka ya sanu har zuwa kan ibn hajjirin wanda ake ganin shine khatimatul fuffar wato shi ne daga nan aka jintsi dakata duk sauran da suka biyo bayan ibn hajjirin har zuwa zamanin da suke raye akwai malaman hadisi akwai kwararru akwai masana akwai wanda suka ta takriji akwai wanda suka ta da sunna amma ba kowa ne malamai suka yi da su kai shi martaba a ce hafizu bane tun da kan misali irin su sahlawi irin su suyuti irin su abdurrahman al-ma'allimi irin su nasiruddin albani irin su ahmad shakir irin makamantan waɗanda suka rayu a waɗannan zamunan har zuwa yanzu wannan duk malamai ne kuma a zamunan su ne limamai su ne abin kalla su suka kare sunna amma matakin ilimin su har yanzu bai kai ga a saka su a cikin irin wannan karabka ba in ana kallon irin wato ilimin da gogewa amma a cikin aikin ba babu shi kala su da cikin wannan karabka a irin aiki kamar da ko wasu da malam su su ma suna shiga cikin ire-iren waɗannan ba waɗannan su kenan kaɗai su limaman musulunci ba su kana so ka bi irin waɗannan waɗannan da musamman da za ka koma shi ne tazkiyatul kuffari na al-imam al-hafiz eh, annan al-zahabi ko kuma tabaqatu ulama al-hadith na ibnu abdul hadi kusan kamar su guda da littafin zahabi ko malaman zamani guda ne ina da shi ma mujallabi guda akwai shi a nan sama zaka ga tarihin malaman da kuma shahararrun malamai ne a sunna wanda duk kai shahara irin irin wannan ba baya shiga cikin tafarkin baya shiga cikinsu. waɗannan suna daga cikin malamai na kwarai Allah ubangiji ya kara musu albarka Allah ubangiji ya kara musu gafara ya kara musu ɗaukaka ya haske kaburin su kullum na ikimmat wa ghairihim kathiru ajibu duk waɗannan limaman kuma sun su tsayawa sarrahu bi anna al-firqata al-nahdiyata wa ta'ifata al-mansurata hum ahlul hadith waɗannan malamai sun su da wasu sun fito karar sun faɗa cewa Abin da ake nufi da alfirqatul najiya da ahlul hadith su ne ahlul hadith walan yadilla bi idnillahi man yadilla bi aqwali da izinin Allah duk wanda ya shirye da shiga ta wasu ba baya bata waqtafa aktharo yibu ainihin burbushin sawun su baya bata kaifa ya kai a ce ma ya bata wa humul qaum waɗanda su ne asalin bukatun kwallo la ya shi kawar da mai zama da su baya karewa ولقد قال النووي رحمه الله في جهته اللغات اتفاق أهل العلم على ذلك فقال الإمام النووي يحيى بن شرف النووي يذكر أتلك كفش بسنة تهذيب الأسماء واللغات يجيها كيتو tattaruwan malamai akan fassara ya ce wa ma haza falahum fi anfusihim fada'il zahir baya ga wannan waɗannan malamai sun da ainihin wato falaloli akan kawunan su bayyanannu wa fi hikmin ilmi ayatun bahira suna da wasu ayoyi Allah ya nuna aya a kansu Allah ya nuna abin mamaki a kansu don kiyaye ilimi mutum ɗaya da irin aikin da yawa ilimi kamar shi nau'i ɗin ka kalli shekarunsa a cikin da uku hudu kwata-kwata a duniya amma irin ayyukan da yi kalli Imamul bukhari kalli al'imamu imamu ainihin wato a ah, ajuri idas nan da ko ba ka daga anan suka yana da nisa ta musamman yana da wani abun mamaki abun ajiye gaba a faɗa irin falalar da Allah ya mishi da baiwa da zubudinsa da gudun duniya da tsoron Allah da yake shi da kuka da tsoron kada aikin shi da ɓaci da kuma baiwar da Allah ya mishi da ƙwarin basira ta rika ilimi da ƙwarin taɓa hujja da saurin da Allah ya bashi wajen faɗan gaskiya kan dai bin hajjiri كلايمه آه، الامام آه، آه، ابن ابن سيجا كل ايرن سي بول كي لكن دي بول كي هو لا كثر الا ايرن تاعي هو دبا ايرن تاعنا شي نو دي سي قبل الشيء وتستهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال قائمه من الامه الظاهرين على الحق لا يضرهم من خذله وتنسي علماء او جمهورهم على انهم حملت الكلمه سنوي في الشوارع dukkanin malamai ko kuma mafi yawan malamai sun tafi a kan cewa su waɗanda ake nufi bayanin alal haƙƙi su ne hamalatul ilmi masu ɗauki ilimin sunna masu ɗauki ilimin sunna su aka tafi a kan cewa su ne ainihin wato ake nufi da a zahiri na alal haƙƙi ina ganin su mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi akan manhum manhum salafu ahlul hadith su wani ne kuma ahlul hadith duk kar mu manta jama'a da yana kokarin bayyana mana a abin nan ne kamar da faɗa sun littafin bima zaktar sulman hajjar salafi saboda waɗannan falalun da ke cikin manhajin salafiya shi dai sa lalle lalle ki ga cewa ba ka da wani manhajin kira shi wannan manhajin babu yadda za a fi kai labari sai in kafi shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi